gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Sallama da fatan alheri a gare ku ku duka masu sauraronmu da wannan maraita Alhamis goma sha bakwai ga watan Disamba. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka kan mitoci 25 da 22 da goma sha shida da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com. sai kuma a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani FM da sarauniya da kuma niya FM a birnin Kwanni masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. Wannan makon ma shirin yau da gobe zai ci gaba da faɗakarwa akan matsalar yoyon fitsari wadda ke da nasaba da haihuwa wadda kuma dubban ɗaruruwan mata ke fama da ita a birane da ƙauyuka. Wayyo Allah na Wayo Allah na, yau ina ganin sauyin rayuwa. ‘Yar uwa, me yake daminki? Mijina ne ya guje ni saboda ƙyanƙyami na da yake yi. Me ya yi zafi haka? Saboda na kamu da ciwon yoyon fitsari. Yoyon fitsari? Ai ba ciwon da ba a warkewa ba ne. Da zarar an yi miki aiki, za ki warke. Don haka, kada mai gida ya guje wa matarsa saboda matsalar yoyon fitsari. Haba mai gida. Katuna da ƙauna da kuke wa juna ke kuma ki kasance mai tsafta da yawan gyara jiki tare da fesa kayan ƙanshi gwargwadon ikonki a koda yaushe don haka ku je asibiti mafi kusa yayin da haihuwa ta zo muku ta yaya yankunan karkara za su wadata da asibitoci da kuma likitoci ya za a yi taimakon kula da lahiya isa ga matan yankunan karkara masu fama da wannan matsala ta yoyon hitsari Domin samun ƙarin haske da ƙarin bayani da kuma ƙarin fahimta akan wannan batu yanzu haka muna tare da Malam Lawal Abubakar, mataimakin daraktan ma'aikatar kula da lahiyar jama'a ta jihar Kaduna. Nan gaba kaɗan za mu tattauna da shi kai tsaye. Amma kahin nan za ku ji amsoshin tambayar da muka yi muku cewa ta yaya mazamna karkara za su ci moriyar tallahin da manyan kasashen duniya ke ba ma kasashe masu tasowa kamar Najeriya da jamhuriyar Nijar. Za ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. mun yi muku tambayar cewa ta yaya mazauna karkara za su ci moriyar tallafin da manyan kasashen duniya ke baiwa kasashe masu tasowa kamar Najeriya da Nijar ga yadda kuka amsa ta Facebook. to yau da gobe hakika wannan ita ce tambayar da muka daɗe muna jiran amsarta. Sako daga Shu'aibu Adam Bagwai. Yau da gobe bibiyar tallafi domin ganin ya kai ga wanda aka yi domin su shine mafita. Sako daga Aliyu El Jibrilla Kargi. To VOA ko mu da ke zaune a birane ba mu da tabbacin samun wannan taimako bale ma a karkara da sai in ka je da rediyo gona zaka ji zancen. Sako daga na Aliyu. Maganar gaskiya ana wa gani hanya ɗaya ce tilo, wato gwamnati ta kafa kwamiti wanda zai kai tallafin lungu-lungu. Sannan daga baya gwamnati ta bi abin da bincike domin tabbatar da wannan taimakon ya isa ga talakawa kana a yi hukunci mai tsananin gaske ga duk wanda aka samu da hannu wurin badakalar wannan tallafin saƙo daga abdullahi muhammad mai yama babu wata hitacciyar hanya wadda gwamnatocin ƙasashe za su iya amfani da ita wace inganta harkar noma da ilimi da kamfanoni sa'annan a samarwa da matasa ayyukan yi saƙo daga ibrahim a usman gashuwa yau da gobe sai dai mahukunta su canza tsari su rika kai wa sarakunan karkara suna taimaka ma talakawansu saƙo daga dauda idris ɗan karai-karai mazauna yankunan karkara za su iya cin moriyar tallahin da manyan ƙasashen duniya ke bayarwa musamman ta hanyar kafa ƙungiyoyi masu rajista da gwamnati domin gwamnati na matuƙar la'akari da irin waɗannan ƙungiyoyi ta haka ne a ganina wannan tallahi zai kai ga mazauna karkara Sako daga Lawal Sani na kawo daura. Ya kamata su mazauna karkaran su yi ƙoƙari su yi wannan rijistar ta shaidar zama ɗan ƙasa ko rijistar manoma da ake yi saboda samun sauƙin al'amari. Sako daga Muktar Adam. Yau da gobe ta hanyar buɗe musu makarantun Islamiyoyi da na boko. tare da buɗe ma manyan iyaye mata da maza makarantun yaƙi da jahilci kuma a buɗe musu masana'anta na mata kamar su koyon saƙa ɗinki, turarurrukan wuta, humra da sauransu. Sai na maza kuma su ma a buɗe musu makarantun Islamiyya sai kuma a koyar da su yadda ake harkar noma na zamani domin su na gargajiya suka iya, yadda ake kiwon kihi, kiwon kaji na Hausa da na Turawa. A gaskiya idan aka kawo musu waɗannan abubuwa wallahi ya ishe su. musamman ta wannan addininsu domin gaskiya jahilci yana ƙauye don wallahi akwai waɗanda har yanzu ba su iya wankan janaba ba haka ma wankan haila bare kuma uwa uba da ake wankan gawa da haka muna kira ga waɗanda alhakin hakan yake kansu da su dubi girman Allah su wadata iyayenmu da kakanninmu da ke karkara da ilimi na addini da na zamani domin ceto su daga jahilcin da ya addabe su sako daga hajiya jamila abubakar ahmed gaskiya su ma kansu mazauna karkara ba su san ana ba da wannan tallafin ba kai yau da gobe hatta mazauna birane ba su shaida wannan tallafin da ake bayarwa. Saƙo daga Ibrahim Bulama lamba Fataskum. Yau da gobe muna cin moriyar tallahin da ƙasashe masu ƙarfin arziki suke bayarwa ta hanyar shirin da gwamnati ke hitowa da shi na midwife wato ungozoma suna taimaka mana musamman a karkara saƙo daga Ahmad Ladan Girkau. Wallahi ba mu ganin komai, ni ɗan ƙasar Nijar ne daga Boboy. ba mu da hanya ba mu da ruwa wallahi yau da gobe ba mu san ranar da zai ƙare ba saƙo daga duk sagasite yau da gobe a gani na ta hanyar da za su more ma tallahin da kasashen duniya ke ba najeriya shine ta hanyar gina musu asibitoci da makarantu da kai musu wutar lantarki da ruwan sha da ma tallafa musu da takin zamani da maganin kashe kwari a lokacin damuna sako daga naziru abubakar sabo gusau To wannan shi ne babbar matsalar gaskiya domin yawanci akan yi rijiya ta bayar ne guga ta hana. Samuwar hakan gaskiya sai an samu shugabanni masu adalci waɗanda tausayin talakawa ne a zuciyoyinsu, ba wai cika aljihunsu ba, saƙo daga Shehu Adamu Rijau. ta hanyar yin amfani da sarakunan gargajiya kamar irinsu hakimai da dagatai uwayen ƙasa. domin su ke kusa da waɗanda aka tallafa ma kuma su suka san waɗanda ke neman tallahin domin su ke tare da jama'a kuma su suka san halin da suke ciki sako daga mudassiru abubakar a cida ɓangaren kiwon lafiya su buɗe musu ƙananan wajen shan magani saboda sun yi nisa da gari kuma suna ƙarancin abin hawa sako daga abdul m usman Yau da gobe wannan moriya za ta isa gare su ne kawai ta hanyar gina musu asibitoci da makarantu da hanyoyi da wutar lantarki da sauransu, sako daga Bilyaminu Mu'azu 'yan mama. Yau da gobe, hakika dai ana son tallafin kasashen duniya da suke bayarwa ya kai ga mutanen karkara, to dole sai an damƙa shi ga shugabanni masu jin tsoron Allah da jin tausayin al'ummar karkara. Ni dai shine ra'ayina. Saƙo daga Umar Alhassan Kamaru. Jamila akwai wani saƙo wanda ya aiko sunan shi Abubakar Baba ya ce ba ma adalci wajen karanta amsoshi kullum yana rubutowa amma ba ma karantawa ba a taɓa karanta amsar shi ba ko sai an ba mu na goro sannan za mu karanta amsa shi ya za ki amsa mishi gaskiya ma wannan ya yi mana bahagwar fahimta saboda amfanin wannan ma shi tambayar da muke sakawa a facebook wai domin mu ji ra'ayin mutane ne inda mutane za su san cewa faman da muke yi sosai a cikin amsa 300 ko 400 wani lokaci 500 mm. mu shiga mu zaɓo. Mu zaɓo sannan kuma a kodayaushe muna son mai ƙoƙarin mai amfani da waɗanda ba kasafai ake jin su ba. Yau dan kan mu maimaita. Amma wani lokaci mutum zai ji an maimaita wani saboda akwai mutanen da kullum abin da suka rubuta yana da ma'ana kuma su sun gane tambayar eh. amsar su ta yi daidai da irin amsar da muke jira mu ji eh. amma magana ba da kuɗi a wannan zamani na yaƙi da cin hanci da rashawa ta ma yaya za a yi haka mu da muke godiya sosai ma da yadda suke samun ba da lokacin amfani da data din su su je ma facebook din su ce za su rubuta ra'ayinsu sannan ma su fahimci saƙon da muke son mu isar ai wannan ma kaɗai abin godiya ne ban san me yake nufi ba daidai eh, malam abubakar Abubakar ba idan kana sauraron mu ba sai ka ba da sisin kwabo ba ka rubuto amsa mai ma'ana. Ka fahimci tambayan mu kuma ka amsa mana Eh, ya ake daidai fahimtar shi yawa in ya so mu ma mu karu shi ma ya karu yawa kuma Allah baka hakuri dan ba mu amsa maka ba ba da gangan bane ba san kai bane kuma ba dan baka bamu na gora bane <laughs> gaskiya to masu saurare yanzu haka muna tare da Malam Lawal Abubakar mataimakin daraktan ma'aikatar kula da lahiyar jama'a ta jihar Kano nan gaba kaɗan za mu fara tattaunawa da shi akan wannan batu na yoyon hitsari da kuma yadda za a yi wato taimakon kula da lahiya isa ga yankunan karkara To, salamu alaikum Malam Lawal. Hajiya Halima ba al'aminu alaikum salam. Ina wuni kana lahiya? A lafiya lau. Ya ayyuka? To, alhamdulillahi. Yawa. To, wancan mako mun gayyato wata likitan mata mun yi bayani sosai ta gaya mana menene yoyon hitsari yaya ake kamuwa da shi ya ake samun wannan matsala ya kuma ake magance shi. A wannan mako muna so mu tattauna ne mu ji yaya taimako zai kai ga mazauna yankunan karkara. Na'am. Kasancewar kana yau. da zan maki kin ce ina jihar Kano ne jihar Kaduna. Kaduna Kaduna Kaduna ka ga na sa jihar Kaduna ban sayar da aka yi ba ko dan mun yi hirar sarkin Kano yanzu mun ce sarkin Kano ya yi bayani shine sai kanan ya zauna Kaduna Kaduna jama'a Kaduna yake yawa to. Muna jin kamalan lawan. Ah, menene tambayan? Yadda taimako zai isa mutanen karkara. Yawa in ka duba kamar yawa yankunan karkara yawancin mata masu fama da wannan matsala ta yoyon hitsari suna yankunan karkara kuma a wancan mako da muka yi magana mutane da yawa sun nuna cewa talauci talauci talauci rashin hanya mai kyau rashin asibitoci yawa babu asibiti babu mm. magani babu hanya amma da hanya ba mota to ga kuma ba rashin sani yawa to kai mai zaka ci to alhamdulillah da farko dai kamar yadda aka bayani gaskiya ne wannan matsala ta yoyin fitsari ta fi yawa a karkara to kuma hanyoyin da za a bi domin a ga cewa mutanen karkara da suke fama da wannan matsala ko ma kamin matsalan ta same su sun sadu da kulan da ya kamata akwai hanyoyi fanni ta fanni biyu fanni na farko shine ta bangaren gwamnati wannan matsala ta yoyon fitsari tana bukatan a ce akwai asibiti na abin da ke jawo wannan yoyon fitsari shine mutane wasu daga cikin asibitocin da ake da su ko da an je ba za a iya yi ma mace aiki domin a fitar da wannan yaran saboda a guje ma ainihin jinkiri da ake samu wajen naƙuda ba. to in aka diba akwai asibitoci hawa uku mataki na farko na kula da lafiya su ne ƙananan asibitoci wanda ake kira primary health care center waɗanda su ne suka fi kusa da jama'a hmm. sannan akwai kuma mataki na biyu wato manyan asibitoci sai kuma mataki na uku wato asibitoci ƙwararru kamar na jami'o'i to in ana so a kula da waɗannan mata lalle ne asibitocin nan na primary health care wato kula da lafiya mataki na farko ya kasance an inganta su da ma'aikata da isassu wadatattu kwararru gogagu da kuma kayan aiki idan ba a yi wannan ba ko da mace ta baro gidanta daga ƙauyen da take ta zo asibiti na karkara to asibitin nan ba su da kayan aiki ko kuma ƙwararrun da zai kamata a ce sun kula da wannan matan sun hana wannan yoyon tsarin aukuwa na farko kenan na biyu kamar yadda aka horar da waɗannan asibitoci idan suka gano cewa wannan matan ba za ta iya haihuwa da kanta ba allah misali sai an mata aiki to ya kasance akwai kyakkyawan sadarwa tsakanin ƙananan asibitoci da manyan asibitoci waɗanda suke yawancinsu a hedkwatan ƙananan hukumomi to za ka ga cewa babu wannan sadarwa tsakanin ƙananan asibitoci da manya a Najeriya. Na uku kuma shine gwamnati ba ta horar da ainihin ungozomomi na gargajiya yadda za su gane cewa wannan mutum ba za ka iya haihuwa da kanta ba ko kuma naƙudan nan ta yi tsawo sosai to lalle ne ya kasance gwamnati ta horar da ungozomomi domin waɗansu yawancin mutane ungozomomin gargajiya ne suke sadar da suke suke karɓar haihuwansu saboda haka nan idan ba an horar da waɗannan ungozomomi cewa su gane lokacin da ya kamata a ce mace ta haihu ba in ya gagare su su hanzarin tura su asibiti mafi kusa to in ba a horar da su ba to ko da ma mutanen mata masu irin wannan matsalan sun je waɗannan asibitoci sun ungozomomi sun karɓe su to za ka ga ungozomomin nan su ne ke jinkiri ce ta cewa a tsaya a gani a tsaya a gani har sai wannan matsala ta auku to ina ganin ta fannin gwamnati waɗannan matakai a inganta asibitocin primary health care wato kula da lafiya mataki na farko sannan a inganta sadarwa tsakanin ƙananan asibitoci zuwa manyan asibitoci sannan a korar da ainihin ungozomomi yadda idan suka gano matsala cewa mace na da matsala tura ta asibiti mafi kusa to ta fannin kuma al'umma shine ɗaya daga cikin dalilan da ke jawo ake samun wannan matsala shine ainihin magidanta ko da ita matan tana bukatan ta je asibiti mai gidanta sai ya ce bai ba da izinin a wannan asibiti ba to kin ga ko da ma akwai kayayyaki da ma'aikata a asibiti idan mai gida ya kekasa katsa saboda jahilci ko kuma saboda son kai ya ki bari matan shi ta je to ba za a iya samun ah, mutanen karkara sun je wannan asibitin ba sannan na biyu akwai al'ada waɗansu za ka ga cewa su komin yaya za ka sai ce ai mun haihuwar mu guda biyar kuma duk a gida muka yi saboda haka ba za mu je asibiti ba to idan mutane na da wannan jahilcin zamani ya canza yanzu cewa suna iya haihuwa a gida to ko da gwamnati ta gyara waɗannan asibitoci ba za su je ba saboda haka sai mutane sun canza tunaninsu sun san cewa fa annabi ya faku sannan sun san cewa zamani ya zo da yanzu dole ne idan mace tana da juna biyu ta je asibiti a yawo sannan in ta zo haihuwa ta a haihuwa a asibiti ina ganin waɗannan matakai idan aka haɗa su guda biyu tsakanin gwamnati da al'umma to za a samu waɗanda ke fama da waɗannan matsaloli sun ragu waɗanda kuma ke da shi za su samu kulawa da ya kamata. Mm. Yau, Malam Lawal idan muka duba za mu ga kamar akwai kungiyoyi eh, masu zaman kansu da yawa waɗanda suke da'awar cewa suna yi ne domin taimakawa mazauna karkara kuma idan muka duba a duniya akwai kungiyoyi kamar Pathfinder ko Majalisar Ɗinkin Duniya ko wannan babban asibiti na John Hopkins da ke nan ko gidauniyar Bill Gates da Melinda Gates suna shiga ƙasashe suna neman waɗanda za su haɗa gwiwa da su domin a taimakawa 'yan waɗannan ƙasashe musamman mazauna karkara amma sai mu ga yawancin kungiyoyin nan a manyan birane suke a nan kawai suke zama kuma su rika nuna waɗannan manyan kungiyoyin duniya ai muna muna aikin da ya kamata ba sa shiga can inda ya kamata su shiga su iske waɗannan mata me za ka ce a kai to a hajiya sha'anin kula da mata masu yoyon fitsari wani abu ne da ke bukatan kwararru kuma bayan ƙwararrun nan domin ko da mutum likita ne sai ya goge an horar da shi akan yadda zai ainihin kula da irin waɗannan mata sannan na biyu kuma ba ko ina ne za a iya zama a yi mutane aiki ba ana buƙatan asibitoci waɗanda ke da kayan aiki kayan aikin nan kuma ba lalle ne za a iya tafiya da su har zuwa cikin karkara ba to a halin da ake ciki a yanzu shi yasa za ga cewa waɗannan wurare da ake kula da mata masu wannan yoyon fitsari shine yawanci a birane kamar a kebbi sokoto har nan kaduna za ga a zariya ne ga hajiya gambasawa ba ake kula da irin waɗannan mata to abin da ya kamata a ce ana yi shine duk lokacin da aka samu kafa ya kasance an ilmintar da jami'an asibiti waɗanda ke mataki na farko ɗin nan da cewa da zaran sun gama ci wanda ba za ka iya haihuwa ba da wuri ko kuma ta samu ainihin dogon naƙuda to fi hanzarin tura ta waɗannan wurare a nan gaba na san idan aka samu ci gaba za a iya faɗa waɗannan waɗannan wurare musamman ma ya kasance a ce manyan asibitocinmu da ke ƙananan hukumomi an wadatar da su da kayan aiki da kuma ƙwararrun da za su iya yin wannan aiki amma a yanzu wannan aiki yana buƙatan kula ne na musamman da kwararru wanda ba ko ina ne za a iya samu ba ba za a iya samun sa a karkara ba shi yasa ainihin waɗannan masu taimaka ma gwamnati yawancin ayyukan su yake tsayawa a karkara to amma dai duk da haka akwai buƙatan a ce gwamnati tana ilmantar da mutane musamman ma ungozomin gargajiya da su kansu al'umma da su gane cewa rigakafin wannan yoyon fitsarin ya fi a ce za a magance shi dauki matakin da ya kamata kamin a ce an samu wannan matsala in kuma an samu to a ilmantar da su cewa a yanzu wurare ne musamman na musamman aka keɓe ba a kai matsayin da za a iya zuwa lungu-lungu ana yin wannan aiki na gyara yoyon tsarin ba. To Malam Lawal ɗaya daga da ka faɗa caka yi gwamnati da mutane ya kamata su zo su haɗa su ƙarfi da ƙarfe ba to kaga mutanen karkara da daman su ɗin ba su ma da sanin tun farko ba su fahimci shi ita wannan illar ba kuma kariya ta fi tun farko su san cewa ma shin menene yake janyowa abin da yake faruwa da irin waɗannan ƙungiyoyi masu zaman kansu kafin su shiga ƙasa sai sun haɗa A karfinsu da mutanen da suka san ƙasar sosai waɗanda su dama suna aiki ne da manyan asibitoci amma su a gunsu suna ganin cewa tunda su ne 'yan gari ai su za su iya shiga karkara su za su kai su su nuna musu gafa inda taimakon ake bukata taimakon ya kake ganin cewa don na san cewa dole sai mutum ya kware yana da sani sani amma kuma dole sai mutum yana da zuciyar yi din kuma so a cikin likitocin ma dole su gane fa taimakon nan ana bukatar shi ne a karkara to sai sun nuna musu hanyar zuwa dan su inda za su zo ne daga america abuja ma su suna ganin cewa kamar karkara ce amma dan abuja ya san cewa shi dan binni ne shine zai iya nuna musu hanyar da za su je wajen waɗannan matan ya kake ganin cewa za a samu wannan ci gaban to alhamdulillah wani abin ban sha'awa shine a ah, yanzu haka maganan nan da muke akwai likitoci ƙwararru waɗanda yake 'yan najeriya ne kuma waɗanda suke zama a cikin al'umma waɗansu kuma daga karkara suka fito waɗanda suka nuna sha'awan yin wannan aiki kamar yadda kika ce sai an nuna sha'awa akwai likitocinmu na gida waɗanda suka nuna sha'awan wannan aiki kuma suna tare suna aiki da waɗannan likitoci da ke zuwa daga ƙasashen waje abin da nake ganin yadda za a kyautata wannan al'amari shine abin da na san ana yi shine idan waɗannan mutane suka zo za su kawo irin wannan taimako to gwamnatoci musamman ma ma'aikatan lafiya sukan sanar sukan bi hanyoyi na zamani da na gargajiya wajen sanar da mutane cewa duk mai fama da irin wannan matsalan ga irin ga wurin da ya kamata ya je sannan kuma gwamnati tana ba da taimako wajen ainihin yin wannan aiki kyauta sannan duk zaman da mutum zai yi a wani mata za su yi a wannan asibitocin za a tabbatar da cewa ana kula da su yadda ya kamata kuma bayan an yi masa wannan aiki akwai tsari na horar da su saboda talaucin da suke ciki da kuma guje musu da ake yi akwai tsarin da ake yi na koya musu sana'o'i yadda in suka koma su ba za su samu matsala na gujewa ko kuma talauci ba so ina ganin ah, ba da jimawa ba za a samu ci gaba za a faɗaɗa wannan abun zuwa karkara to amma abu ne wanda yake yake bukatan lokaci da kuma gwamnatocin da za su yi hubasa su ga cewa an aiwatar da irin wannan tsarin a wuraren da suke cikin lunguna na karkara ya kake ganin tsarin kuma a ce yanzu a ce kowane gida a karkara inda da akwai mata a samu akalla mace guda ɗaya da za a iya kawo ta wajen asibitin da za a iya horar da ita ta zamo cewa kamar ita ma ungozo mace don a sami yawansu a nan inda suke. Mm. To, kamar yadda ne maki bayani a yanzu ƙididdiga da kuma binciken da ƙungiyar lafiya ta duniya ta yi ta gano cewa idan dai mace tana so ta guje ma haɗurra da matsaloli wajen haihuwa to matakin farko da ya fi inganci shine ta tabbatar cewa ta haihu a hannun kwararre kuma sun yi bayanin kwararre shine a ainihin likita ko kuma ungozoman da aka horar da ita a makarantar kiwon lafiya to ko kuma wani jami'in kiwon lafiya to idan muka ce yanzu za a ba da muhimmanci ga horar da ungozomomin gargajiya zalla domin su rika karban haihuwa to zai kasance ba eh, horar da su tsawon lokacin da za a horar da su da zai wadatu su rika karban haihuwa ba tare da matsaloli ba mm. saboda haka nan abubuwa guda biyu ne ya kamata a ce an yi na farko dai su waɗannan ungwazomomi da ke kusa da jama'a to su ya kamata a horar domin su gano ko mace za ta samu matsala ko ba za ta samu ba kuma in ta samu matsala a horar da su yanda nan da nan za a tura ta asibiti mafi kusa to sannan kuma haƙƙin gwamnati ne ta tabbatar cewa dukkan asibitocin da muke da su musamman ma waɗanda ke karkara suna da waɗannan ƙwararru da ƙungiyar lafiya ta duniya ta ce ya kamata a ce suna a asibitocin karkara ya tabbatar da cewa suna a waɗannan asibitoci domin idan waɗannan ungozomomi da suke cikin al'umma suka turo su asibiti su san matakin da ya kamata su ɗauka mm-hmm. amma a dogara ka ce kam ga horar da ungozomomin gargajiya to ina ganin za a samu miskila sosai idan har ba gwamnati ba ta ainihin duba wannan bangare na kwararrun ma'aikatu da kungiyar lafiya ta ba da shawara ba wajen kawar da ainihin matsaloli da kuma mace-macen mata lokacin haihuwa ba. gaskiya ka san da ko wani abu da suke su ma yanzu a nan saboda mata da yawa sun yi bincike da kuma karatu sosai da suka gane cewa haihuwar asibiti kamar idan suna ɗaukar magunguna yana haifar musu matsala to sai aka samu tsofaffin ma'aikatan asibiti sai suka koma aka horar da su akan aikin ungozoma don da farko ba aikinsu ba kawai kenan da suka zama hmm. tsofaffin sai suka zama kamar tsofaffin ungozoma yanzu su ne suke taimakawa waɗannan matan su faɗakar da su cewa ba wai in kun je asibiti sai kun sha magani ba da akwai hanyar da za ku iya haihuwa ba tare da wannan maganin ba amma za a haɗa ka da likita da kuma su waɗannan horarrun masu aikin asibitin don haka kan wannan tsarin zai yi kyau. Mm. Yau wato Malam Lawal Abubakar daga ƙarshe wani kira za ka yi wa 'yan uwanka maza game da barin mata in suna da juna biyu su je asibiti a duba su kuma idan naƙuda ta zo kahin su daɗe suna yi su taimaka su kai su asibiti wani kira za ka yi to a ƙarshe kiran da zan yi ma maza su gane cewa musamman ma a arewacin najeriya wanda wannan matsala ta yoyon fitsari ta fi katutu a arewacin najeriya kuma in muka diba a arewacin najeriya muna da wata al'ada na sai mai gida ya amince sannan mace za ta iya fita har da ma matsala na rashin lafiya ko kuma matsalan haihuwa ko kuma zuwa awon ciki amma babban matsalan da muke samu ga mazaje shine yawancin mazaje sai su ke amince ma matansu na farko su je awo na biyu in naƙuda ta zo su ki barin je wajen haihuwa to ina ganin ya kamata maza su san cewa akwai haƙƙi da ya ta a wuyansu wannan mata idan baka barta ta je awo ba ko kuma baka barta ta je ta haihu a asibiti ba to duk matsalan da za ta samu to kana da alhaki a ciki saboda haka nan mazaje su rinka ba da goyon baya kuma bayan goyon bayan barin matan su je su rinka taimaka masu a kasashen da aka ci gaba ma idan mace za ta haihu za ka ga namijin ne yake raka ta za su shiga ɗakin haihuwa tare ne sosai kuwa dinnan wajen haihuwa to amma a nan sai ka ga ba haka ba ne saɓanin haka ne ba wai kawai ka ba ta kuɗi ka ce ta wuce asibiti ba tana da buƙatan ka ganka da sauran 'yan uwanta waɗanda za su taimaka mata su samu ƙwarin gwiwan haihuwa. To a ina ganin mazaje na da gagarumin gudunmawa wanda za su bada domin wannan matsalan ta ragu in mata samu ta taimaka to kar su guje ma waɗannan mata su taimaka musu domin a warware waɗannan matsaloli musamman ma a arewacin Najeriya. Yawwa mun gode sosai Malam Lawal Abubakar da fatan maza kun ji dan uwanku ba mu muka yi kiran ba malam lawal abubakar shi wannan kira da fatan kun ji kiran nan da kunnuwan basira kuma za ku gyara gyara kayanka dai ba zai taba zama sauke mu raba ba mun gode sosai malam lawal abubakar To saurari iyakacin shirin namu kenan sai kuma gobuwar haka da izinin Allah mu sake dawo muku da wani sabon shirin yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Da Julie Leathers Gresham wanda ta haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Skip ni ce taku Halima Jumaro daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Duka Afirka ke zance. wani ya zama tilas nema ba zan fasa ba. Yau da gobe muryar This program has come to you from the Voice of America, Washington.